Barka A yau ne kotun shari'ar musulunci ta ɗaya da ke magajin gari a Kaduna ta fara sauraron ƙarar da wani mai suna Malam Bala Usman ya shigar a gabanta yana tuhumar shahararriyar 'yar wasan Hausan nan Hadiza Gabon bisa ga zargin yaudararsa kan alkawarin aure. da ta yi masa. Malam Bala ya yi ikirarin ya kashe mata kuɗin da suka kai naira dubu ɗari uku da casa'in da shida a yayin zaman kotun na yau mai shari'a Malam Rilwanu Abba Kyaudai ya saurari ɓangarorin biyu kuma inda a ƙarshe ya ɗage sauraron shari'ar har zuwa ranar 28 ga wannan wata. Mun ji ta bakin lauyan wanda ke ƙarar. 'yan murtala kuma ya yi mana ƙarin haske dangane da wannan ƙara da suka shigar a gaban wannan kotu. Abu ya faru ni ne na saya ma mai kara ni laya mai kara kuma mun kauta ne akan cuta da ita mutumiya ta yi client ne na kamar wani irin cuta akan akwai promise alkawari akan magana sata wuri shi kuma shi kuma ya fara bada kudi akan haka kuma daga baya abu an zama kuma karya ne har kudi na wata bashi eh dubu uku dubu dari uku da tisi da shida wasu banjoyi na bayyana cewa ta bayyana ba ta san shi ba me gaskiyar ruwan eh mu mun ga mun kotu samu kawo shedu mu aka aka kuma mun kawo shedu shari'a sai bayanin ko aka ni ko ba aka ba ne ko ita ce ko ba ita ba ce Shi ma lauyan Hadiza gaban Mubarak Sani Tahir ya bayyana mana nasu bangaren dangane da wadda yake karewar a gaban ita wannan kotu. yau ya jima da magan social media yana kara ta mashi alkawar za ta tsare shi ya kuma ya kashe mata kuɗi kusan 196 a nashi wanda mu ba za mu ce ya komai akan dawarsa ba me yasa ba za mu ce kan dawar komai akan dawarsa ba saboda tun farko ma ba alaka tsakanin su bai san shi ba bai san ta ba haduwa suka yi a ga yadda ya faɗa a facebook so yanzu ba za mu san meye ne madogararsa ba dole sai ya zo gaban kotu sannan za mu san me ya kawo gaban kotu me kuma zai gabatar a gaban kotu shin akwai alaka ma an san juna duk wannan ba za mu yi sani ba sai ya kawo ga hutu mun mishi tambayoyi sannan mu ko ta duba ta gani shin me dace da Ko a bangaren ku ita din ita ma bata taba ganin shi ba ba ta san shi ba ko alama ba san da yake ba sai ma dai da ta zo aka ce mata ai ana garan ki ba san shi ba ta da alaka da shi ba ta taba ganin shi ba kuma abu ne da mun sani duk wani eh, wanda yake da wani ko mukami ko makamancin haka akan buɗe accounts da yawa da sunan shi so idan ya je ya haɗu da wani ya cuce shi a can wajen amma ita dai kan ba ta da alaƙa da shi wadda ake karar hadiza gabon ta halarci zaman kotun na yau sai dai an yi ta allon baku tsakaninta da manema labarai sakamakon rufe fuskarta da mayafi da wasu makusantan da suka yi inda wannan hali ya hana manema labaran samun damar jin ta bakin nata haruna ibrahim nasarawa daga kaduna a Najeriya. manyan jarumai da mawaka daga Kannywood masu ruwa da tsaki a harkokin raya al'adu musamman fina-finai na Nijar da Najeriya. Hukumomin birnin da magaram da kuma tarin jama'a ne suka zo da fifi domin shaida yanke cibiyar wannan sabon kamfani wanda Zara Umar ta kafa don ƙara ƙarfafa wannan daɗaɗɗiyar alaƙa mai cike da tarihi a tsakanin Nijar da makwabciyar ta Najeriya. Gwamnan shahar da magaram da magabatanmu na nan kadda ku sake ni in galabaita akan neman hanyar girkar da wannan kamfanin ku zamto mini kafada wanda zan iya karuwa da ku in girma in yi fuffike har in tashi sama ganin cewa ina aiki da matasa bikin farar kaza dai balbela ba gayya ba tawaga ta musamman wace hukumar lura da shirya fina-finai ta kano ta aike zuwa birnin ta karbi kamfanin da hannu biyu har ma ta alkawalta cewa zai zame mata tamkar reshe a Nijar a ƙarƙashin wata yarjejeniya da aka kulla a tsakanin ƙasashen biyu abin farin ciki na ne abin jin daɗi na ne cewa ga wata wadda ta zo guri na ta nemi shawara sannan kuma muna da yarjejeniya da anfac wato ƙungiyar masu shirya fina-finai ta ƙasa ta nijar da mu mofan na jihar kano mun sanya hannu aiki na shekara goma don taimakawa na masana'anta kuma ga ta wannan daga da magaran kuma mace don haka ta zo a daidai kuma insha Allah muna ga za ta cimma nasara bi iznin ta'ala Dama dai jaruman Nijar da na Najeriya sun saba gudanar da ayyukan fim tare, kuma buɗe wannan kamfani zai ƙara ba su damar ƙarfafa hulɗa da kuma bunƙasa sana'ar fim. Dama can uwa ɗaya ne uba ɗaya da Najeriya da Nijar. Sannan kuma wannan kamfani akwai alaƙa mai ƙarfi tsakaninmu da shi da kuma ita mai kamfanin makanta. Saboda mu ba ma fim ne kaɗai ya haɗa mu da ita ba. Kuma kamar yadda suke tafiya su je can a yi to wannan karan a cikin wannan fim din yanci da ta yi ta ebo artist din mu sun zo nan an yi aiki duk da dai ni wa bangaren a Kano aka yi shi to kaga alaka ta kara kulluwa a tsakanin mu da jaruman Nijar da na Najeriya akwai kyakkyawar fahimta domin uwa ɗaya ne uba ɗaya kuma mu tsintsiya ne madaurin ki ɗaya domin duk a kasashen zagaye na Afirka da suka kewaye Nijar ta fi mu'amala da mu Najeriya kuma mun fi dangantaka domin ɗan wane da ɗan ana tare Domin kai gayya dai sabon kamfanin na da bukatar ababe da dama, kama daga shawarwaru zuwa tallafi da ƙwarin gwiwa, sannan kuma duk wanda ya jure wa gwashi to tabbas zai zamo abin kwatance. to ba abin da mu ce da mata sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi saboda ita kokarinta ta ga cewa Nijar da Najeriya mun haɗu mun haɗa karfe da karfi. muna ba da abin da ake so muna harka tare mu kuma mu da muke Najeriya insha Allah za mu ba iya gudunmawar da muke da shi alfarma na rasulullah duk inda aka bude wani sabon kamfani na harkar fina-finai a gare mu karuwa ne kuma abin buda ne abin albishir ne saboda shi muka yi balaguro muka zo hannun kilo wajen dubu saboda mu taru me yasa saboda mun tabbata matasa za su samu aiki a cikin wannan tahiyai in aka kama gwamnan yankin da magaram wanda ya jagoranci bikin kaddamar da kamfanin ya yi jinjina ga waɗanda suka taka rawa don ganin wannan mafarki na zara umaru ya tabbata muna eh, jinjina ma waɗanda suka yi tsaye suka ba da ƙarfin gwiwa wannan kamfani ya tabbata to muna eh, jawo hankalin mutane bisa ga wannan irin abubuwan saboda kun ji an ce nijar najeriya kenan na daidai za a ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin ƙasanmu ta Nijar kuma da ta Najeriya. Babban burin wannan kamfani dai shine baiwa jaruman ƙasashen biyu damar tafiya tare ta hanyar shirya fina-finai na bai ɗaya. Kuma tuntuni a matsayin gwaji kamfanin ya shirya wani fim mai dogon zango mai suna 'yanci wanda aka haska a babban majigi a Garam da murya a albarkacin wannan biki. Allah ya baki lafiya. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta. Ya jikin Islam ɗin? Wallahi tun dan mu dai mun yi asibitin amma har yanzu jiya iya. Amma kuwa kun je Kashiful Ali? Ina ne kuma Kashiful Ali? Kashiful Ali. Ai ni ban taɓa jin wannan sunan ba. <laughs> to nan ne sha yanzu magani yanzu. Su ne kat su kin san ba da ka suke ba da magani ba suna da injina na zamani. Ka ni na san da zaki.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 ina waɗanda lamarin rayuwarsu ko kasuwancinsu ta taɓarɓare ɓangaren iska jinnu sihiri ko samu ina masu matsalar sanyi na infection ko gonorrhea syphilis ko genital herpes matsalar rashin haihuwa matsalar ciwon koda matsalar ciwon hanta matsalar hawan jini matsalar diabetic ciwon siga tare da matsalar basir mai tsiro ina masu fama da matsalar asma ko cuta mai karya garkuwan jiki wato hiv Ga duk mai fama da waɗannan cututtukan da muka ambata sai ka garzayo cibiyarmu ta kashiful alil. Duk muna ba da magani insha Allah. Wannan yarinya shekara da shekaru babu lafiya ban samu sakewa ba. Amma yanzu kana ganin hankali na a kwance. To amma ba kya jin wani ciwo a jikinki ko kafa ko baya ko kai? A'a ko kaɗan. Amma in za mu yi gudu fa sai na tsere ka. Kai abin naki zaki yi za ku same mu a babban cibiyarmu da ke maiduguri babban layi daidai gefen masallacin yarubawa saman bene a jihar kano kuma muna ƙarshen titin zurar kusa da outpost police station cikin tsohuwar tasha a jamhuriyar niger muna babban kasuwan Maraɗi kwanan gidan fata grand Marché de maradi cikin tsohuwar likitan maka a birnin tarayya abuja muna kuje tipa garage titin union home p&d plaza sannan a jihar gombe muna gadan malali bureau cikin ummi plaza kashful ali ta shirya tsab domin ku to sai kun zo